بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أيوم الجمعة sha ɗaya ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya daidai da goma ga watan hudu shekara ta dubu biyu da sha shida da izinin Allah za mu tashi aya ta goma sha tara a cikin suratun nahal na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما Allah subhanahu wataala ce wallahu ubangiji subhanahu wataala ya alamu ya san ma sirruna abinda kuke boyewa wa ma alinun ya san kuma abinda kuke bayyanawa idan bautar da kuke ta Allah idan bautar da kuke yi a zahiri ba bauta ce ta gaskiya ba to Allah ya sani domin ba abin da yake ɓoyewa gare shi mana abin da mutum ya bayyana da abin da ya ɓoye to duk a gurin allah daidai ne eh? sawa'un minkun man asarar kaula wa man jahara daidai ne daga gare ku wanda ya ɓoye magana da wanda ya bayyana duk ɗaya ne a wurin allah subhanahu wataala na haka wanda za su a zahiri ce suna bauta amma wani za su je suna tara Allah da wani ko ta hanyar ainihin tsafi ko ta hanyar bokanci ko ta hanyar surkulle to duk Allah ya san su ba abin da yake koyan masa wallazina yad'una min dunillah wanda suke bautar wani Allah la yakhluquna shay'a wannan abin da suke bauta bai iya halitta komai hum yukhlaqun bal su ne ma aka halitta abubuwan da suke bauta halittarsu su ma halittattu ne irinsu ba ba su isa su halicci wani abu ba bal su ne waɗanda aka halitta to allah ko subhanahu wa ta'ala wanda shi ne ya yi halitta na don haka shi ne wanda ya cancanta yanayin abota masa yana daga ciki duk abubuwan da muka faɗa a baya ɗin nan na halittarsa a maganar samai da ƙasai maganar dare da da wuni maganar rana da ainihin wata maganar taurari maganar koguna da irin abin da ya ɓoye maganar tekuna duk halitta Allah to kaga wanda yake da waɗannan to shine fi cancanta abota masa ba wanda su ba su isa su halici ko da ainihin kuda ba wanda kuma su kuka rika kuke bauta wannan a batan basira ne na ka ya zuwa wata ayar Allah subhanahu wataala yana cewa a ta'buduna ma tanhitun wallahu khalaqakum wa ma ta'malu fa dinga bauta abinda ku ne kuke sassaka shi da hannunku idan dutse ne kuka saro shi kuka zo kuka fefere shi kuka gyara shi kuka yi kamar mutum kuka ɗauke shi abin bauta idan ice ne kuka saro shi kuka zo kuka sassaka shi na'am kuka zo kuka yi shi a shigen mutum ko wani abu daban kuka ɗauke shi kuma abin bauta to abin da kuke sassakawa da hannunku ko kuke sassarawa da hannunku ko a ɗauke shi shine abin bauta ga ubangiji wallahu shi shine ya halice kuma ma ta'malun ainihin da abin da kuke bauta amma ku bar shi ku kuna bauta abin da ku ne ma kuka kirkire su ku kuka kera su wannan shi ma ya nuna me ainihin batan basira na wanda suke bauta wani Allah subhanahu wata'ala wani Allah nan ko menene shi aljanne mala'ika ne mutum ne wali ne annabi ne duk a rike shi abin bauta saɓanin Allah wani yana daga cikin ɓacewar basira domin ba shi da iko akan kansa ballantana ya iko akan wani amwatun waɗannan wanda kuke bauta amwatun matattu ne mana sandararru ne duwatsu ne da itatuwa la'ar arwa hafiya kai rai ma babu a cikin wala ta sama'u ba ta ji Walata siru ba ta gani Walata ƙil ba ta fahimtar komai to me za ta iya muku su kansu ba za su iya amfanar da kansu balantana ainihin su amfanar da ku kamar yadda annabi ibrahim yake gaya wa mutanensa hmm? cewa kuna bauta abinda baya abinda baya gani gairu ahya ba rayu ne su ba babu rai ainihin a tare da su wa ma yash'urun basan ayyana yub'athun shi ne za a tashe su gobe ba alkiyama a zuwa kafa hujja akan masu bauta musu cewa ga sunan yanzu abubuwan da kuke bauta su yi muku amfani dan za su yi muku amfani wanda kuma ba su da ma bakin magana ballantana su iya cewa wani abu ah, ah, kyakkyawan misali ya isa abinda annabi ibrahim ya yi ainihin ga mutanensa wanda ya zo ya ɗauki babbansu ya sassare shi ya ajiye musu ainihin baraguzansa a guri guda ko kuma ya ajiye musu guntayensa a guri guda suka dawo suna tumar waye wani yayi yi qalu man fa'ala haza bi ya ibrahim ibrahim ya ce bal fa'alahu kabiruhum fas fas'aluhum in kanu yantiqun to da kansu suka koma suka gane cewa lalle ashe abin da suke yi na batan basira shine Allah subhanahu wataala ce ilahukum ilahun wahid ilahukum ilahun wahid فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ وَإِنَّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَإِلَٰهُكُمْ أبو تكو ilahun wahid abun bauta ne kwaya shi shine Allah subhanahu ala. waɗancan abubuwan da kuke bautawa wannan ɓatan basira ne da kuma rashin hankali to wanda wannan kuma shine babban abin da yake ainihin wahalar da su domin suna cewa aja alal ta ilahan wahida yanzu ya sanya duk ababen bautan nan su kowa su zama abin bauta guda ɗaya za a bauta kamar yadda muka sani ka'aba yi take da gumaka daban-daban an ce sun kai 300 da 'yan kai wanda kowace kabila da kowane babban gida yana da allansa a makale a jikin ka'aba wanda yake zuwa yana bautawa wanda ba kau da su ba sai lokacin da aka buɗe makka Allah ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam yasa duk aka sassare su ainihin aka kau da su gabarin makka sannan aka hana mu mushrikai ma su matsu ainihin su zo su sake dawafi a kewayen ka'aba to suna ganin ya za a duk waɗannan alloli duk a tattara su yanzu a ce a ajiye su gefe guda allah guda ɗaya za a yi wuta wannan suna ganin inna haza la shay'un uja wannan wani abun mamaki ne babba kamar kuma yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa wata ayar cewa za hu wahdahu ishma azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhir idan an ambaci Allah guda ɗaya an ce Allah ɗaya za a yi bauta qulubul ladhina layi yu'minu bil akhira zukatan wanda ba su imani da lahira ba ishma'azzat sai ta kyamar wannan kalma ya za a ce Allah ɗaya ta yanzu shi za a bauta wannan shine babbar ainihin damuwarsu da kuma abin mamakinsu amma wai za zikirar ladina min dunihi ya yastawshir in an ambaci wani Allah ba shi ba to sai su dinga farin ciki an ce hubal an ce lata an ce uzza an ce manata an ce thalithatul ukhra kinan an kirawo allan gidansu ko allan kabilarsu to anan ne za su murna su farin ciki amma a ce allah guda ɗaya shi za a bauta to wannan abu ne da yake abun mamaki kuma abun inkari a su shi na lace la jarama tabbas an allah ya alamu ma yi sirruna wa ma yi allah ya san abin da suke koyewa kama alinun ya san abin da suke ainihin bayyana inna waqiqa ubangiji hibbul mustakbiri ba ya yarda a nan san Allah ba yana ba ya san masu girman kai ba mana aikin su ne bai yarda da shi haka bai yadda da aikin wanda suke masu girman kai ba wanda an ce su zo su bauta wa Allah shi kadai za su girman kai to Allah bai yadda da wannan aikin nasu ba amma yadda suka dawo suka shirya shikenan sun zama ɗaya da shaura anan Allah sai yadda da su kuma ya so aikinsu shi na Allah ke faɗa wani gurin inna ladina yastakbiruna da ibadati jiha jahannama dakhil wanda suke girman kai ga bauta bautata za su shigo ta jahannama suna kaskantattu shi yana daga cikin alamar rashin yadda da aikin da suka yi cewa Allah zai sa su a cikin wutar jahannama domin da ya yadda da aikinsu to ba zai sasa su a cikin wutar jahannama wannan sa su cewa za su shiga jihar nama suna kaskantattu alama ne na rashin yadda da abin da suka aikata وإذا قيل لهم ماذا girman kansu idza qila lahum in aka ce da su ma za anzala rabbukum me ubangijinku ya saukar ga annabinsa sallallahu alaihi wasallam qalu sai su ce asatirul awwalin ai ma kuma ya sauka ba asatirul awwalin tatsuniyoyi ne irin na mutanen farko shi da abin da aka saukar abu ne da dama ana ta faɗarsa iyaye da kakanni cewa an yi ire-irensa an yi musa an yi isa an yi ibrahim duk irin wannan tatsuniya ne da muka dinga jin ta iyaye da kakanni mana bai saka da wani abu wanda zai zama mai wanda zai zama abin izina kuma abin dogara to bayanin wannan mana kenan wannan abun karanta masa karantowa daga irin labarai kawai na mutanda amma ba wani abu ne da zai zama madogara ba to ne Allah yake faɗar halayyar tasu irin wannan yace wa qalu asatirul awwalina katatabaha suka ce wannan ai labarai ne na mutanda wanda yake kwaikwayo rubutunta eh? fahiyar tumla alaihi bukuratan wa asi shibta ya je ana masa safiya da yamma to kaga nan sun yi katuwar ƙarya domin annabi ba a san shi da rubutu da karatu ba ba san shi da iya rubutu ba a yana yi je ane masa shifta shi kuma yana rubutawa eh? cewa Allah ya ce Allah ya ce kaza alhali labari ne irin na mutane a ina ne aka samu annabi ya iya rubutu har yana zuwa ane masa shifta hmm? wani lokaci su ce ai wani mutum ne wanda ainihin yake karanta masa littafan waɗannan mutanen farko ɗin inna ma alimuhu bashar wani mutum ne yake koya masa an ce akwai wani mutum a cikin dutsen safa wanda yake sai da kayayyaki to suna da fahimta da annabi sallallahu alaihi yakan je su gaisa kuma ya dan yi hira a gurinsa to sai suke ce ai ne yake koya masa waɗannan tatsuniyoyi shi suka ce inna ma alimuhu bashar kuma mutumin ba balarabi bane shi ne Allah subhanahu ala ce lisanu ladhi yulhidina yulhiduna ilaihi a'jami to ai harshen da suke ƙaryar cewa shi ke koya masa babawa ne ba ba larabe bane mutum wa hadha lisanun mu mubin qur'ani kuma balarabe ne harshe ne balarabe mai fasaha mai bayani ta ina wanda yake babawa wanda bai iya larabci ba zai koya masa irin lafazi na alkur'ani wanda yake kunshe da balaga da fasaha a cikinsa ta ina wanda bai iya larabci ba har zai koya masa kuma wannan to kaga shi ma wannan aka karyata su da wannan magana da suke cewa wani mutum ne yake koya masa cewa a ainihin shifta ake masa shi ma karya ne kuma annabi ba san shi da rubutu da karatu to wannan shi ne abinda suka tafi a kai cewa abubuwan da ake so kawai da annabi sallallahu alaihi wasallama tatsuniyoyi ne labarun mutanda ne zuwa yake ana koya masa wani lokaci zuwa yake ana masa shifta a wani lokaci kuma su ce ma a ai tsafi ne wannan abin da yake shi sa in ya karanta mutane sai su ji kamar wani sabon larabci ne da ba su san shi a wani lokaci suka ce mawaki wani lokaci suka ce boka wani suka ce ainihin mawakaci a ƙarshe dai ra'ayinsu ya tsaya akan me a kan abin da wato babban shaikanin shehinsu ya tafi a kai shi ne wa shi ne walid bin al-mughira al-makhzumi eh? wanda Allah subhanahu wataala ya bamu kisassa fakkara wa qaddar fa qutila kayfa qaddar thumma qutila kayfa qaddar thumma nadhar thumma abasa wa basar eh to me sakamako fa qala in hadha illa sihrun yusah tsafi ne mai tasiri da su sun ce tsafi ne to yanzu shi ya kara musu cewa tsafi ne mai tasiri in ka ji sai ya gigita ka saboda tasirinsa suka yadda da abin da wannan ainihin shaidanin shehinsu ya gaya musu bayan da ya ji ya ji cewa lalle wannan ba irin larabcin da suka saba ba ba irin fasahar da take cikin harshen sau da suka saba amfani da shi ba ne a waƙoƙinsu ko a adabinsu a gani domin lokacin da ya je ya ji karatun annabi sallallahu alaihi wasallama abin da ya zo ya gaya musu kenan yace inna inna hadha inna hadha lahu la halawa wa inna alaihi la talawa wa inna alahu la mithmir la muthmir wa inna asfalahu la mughdiq cewa kai wannan magana tasa tana da zaki kai wannan harshen nasa yana daga saman samansa yana da 'ya'yan itaciya ma'ana mai amfani ne kasansa kuma mai ɓuɓɓugar da alkhairi to suka ce to ya tsafi kake ya tsafi kake nan kai ba na ka kai je kai tunanin mai za ka faɗa game da wani to san girma da ɗaukaka katta sa ya rasa matsayinsa a cikinsu shi ne allah ya gaya mana abin da yi ya je yi tunani ya kaddara ya sake kaddarawa Allah ya ce thumma qutil an halakar da shi kaifa kaddar yadda ya kaddara alqur'ani eh, ma nazari ya duba ya yi nazari thumma abasa ya turbine fuskarsa eh, thumma adbara wasu ya juya ya girman kai gabarin abin da da ya ji da farko to sannan sai yanke hukunci fa qala in hadha illa sihrun yu'fa shine hukuncin da ya yanke musu a ƙarshe to Allah ce li kamilatan yawmal qiyamah waɗannan shugabannin nasu waɗanda suka ja na ƙasa da su akan hanyar bata to na farko li yahmilu su za su ɗau nauyin laifinsu kamilatan cikakkiya za su ɗau nauyin laifinsu ɗari bisa ɗari a kansu sa'annan wa min luna lazina bi bighairi sanan za su ɗau waɗanda suka ɓatar ya gairi ilmin ba tare da sani su waɗancan ba sani ba suka ja su to bayan nasu nauyin to za su ɗau nauyin waɗancan waɗanda mai waɗanda suka ɓatar da su kenan wanda ya ainihin ya ja wasu zuwa hanya ɓata yana da nauyin laifinsa da nauyin wanda kuma duk ya zama shi ne sababin ainihin ɓatansa kamar yadda na alkhairi yake wanda ya zama yana kan hanya alkhairi kuma ya jawo su kan hanya alkhairi to yana da me yana da ladan alkhairin duk waɗanda suka yi aiki da wannan alkhairin da ya kira zuwa ba iya waɗanda ya kira ba har su ma waɗanda ainihin za su kira har zuwa ranar alkiya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisinsa ingantacce cewa man da'a ila hudan كان له من الأجر مثل أجور من, من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا wanda ya kira zuwa hanyar shari'a yana da ladan duk wanda ya bi shi wannan abin da za a ba su ba zai tauye nasa ainihin ladan ba daga nasa za a ɗauka a ba su ba nasa cikakke za a ba shi sannan a ba shi ladan waɗancan kuma waɗanda suka bi shi wa man da'a ila dalala wanda ya kira zuwa hanyar bata kana alaihi min al-ithmi zai zama yana da laifi misal athami man ittaba'ahu kamar laifin waɗanda suka bi shi la yanqusu zalika min athami shay'an wannan ba zai tauye wani abu ne daga laifukan nasu ba laifin su cikakke za a ba su kamar yadda wannan aya ta faɗa su ma kuma a ba su nasu laifin sannan a ba su inda suka ja su a ba su irin nasu ainihin laifin ba tare da an toye laifin waɗancan wannan yana nuna mana farallar kira zuwa hanyar alkhairi ko nuna mutane hanyar alkhairi a ko ne ne a ilimi ne a ainihin sana'a ne a nuna mutum wata hanya ce ta alkhairi kowace iri ce to mutum zai samu ladan abin duk da wannan zai yi na alkhairi hakanan wanda ya kira zuwa hanyar shari zai samu sakamakon abin duk da wannan ya aikata na daga me na daga shari isa ka ce ainihin wani wanda zai kisan kai to sai an ɗora ɗan annaba adam laifin wannan kisan kan saboda shi ne wanda ya sunanta mummunan wannan sunna ta ainihin kisan kai to sai ya zama shi ma yana da wannan laifin tun daga ranar da ya hai zuwa mai hai zuwa tashin alkiya kaga laifukan suna da yawa za ka kullum mutum ya kokari ya ga cewa da abin da zai nuna jama'a ya zama na alkhairi kada ya nuna abu na shari bai san iya inda wannan sharrin zai tsaya ko kuma ana ta jibga masa nauyin waɗanda suka yi aiki da wannan sharrin na قد كفر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من الكواعد فكر عليهم السقف من فوقهم فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث قد مكر الذين من قبلهم قد مكر الذين من قبلهم الذين من waɗanda suka gabace su qad makara sun yi makirci yanzu ma mun ji makirci da mutanen maka suka yi ko za idza qila lahum ma za anzala rabbukum a asatirul awwal mun ji hukuncin da shugaban su ya yanke musu bayan tunani da kaza da kaza a ƙarshe da yace in haza illa sirrin yusuf to makirci wannan Bala ce to mun ga waɗanda suka gabace su ma mun ga makircin da suka yi fata Allah bunyanahum min qawa'id Allah ya je wa ginin da suka yi min qawa'id daga tushensa wa kharra alaihim as-saqfu min fawqihim ya jeho musu rufin min fawqihim daga kansu aka tuffu ko kasan aka daga shi sama aka zubo musu da shi sa'annan wa ta'umul azabu min haythu la yash'urun azaba tazo musu ta inda ba sa wai ba su ne farko ba waɗanda suka gabace sun yi makircin irin wanda an karanta mana mai ainihin isoshinsu daban-daban wannan a ainihin waɗanda suka gabace su yana daga cikin farkon wanda suka yi makirci ga addini kamar yadda abu ibn abi hatim yake faɗa wato na namaruz wanda ainihin ya yi ƙoƙarin ya ƙona ainihin annabi ibrahim ko ya yi wuta da shauransu ya sa sha akwatu da niyyar ainihin ya jefa shi ainihin a cikin wannan wuta yana daga cikin me yana daga cikin waɗanda suka a magabata wanda suka yi makirci ga annabawan allah amma kuma a ƙarshe me suka ga sakamakon wannan makircin nasu domin da maruz kamar yadda ibn abi hatim yake faɗa da Allah ya tashi kama shi fa ba'atha Allahu alaihi ba'uda Allah sai ya aiko masa da sauro fa dakhalat fi min kharihi ta shiga zozan hanjinsa hancinsa kama kasa 400 sanatin yadrib ra'sahu bil matarik yudrabu ma bil matarik zauna shekaru ɗaruruwa ana bugun kansa da gudumu saboda ya saurin ya ƙi fita kuma yi ne masa azaba a cikin kansa kaga kenan kan da yake girman kai da shi yake jiji da kai da shi to yau bara a kaskantar da wannan kan ana bugun kan ana so sauro ya fito to kun san kuma ba irin yanzu bane da aka san fiɗa da za a ci a zo a yi aiki a cire masa shi gane ko wa arhamun nasi bihi man jama'a bai yadai fa daraba bihi ma ra'asahu wanda ya fi jin kai ma gare shi fi sauƙaƙa masa shine wanda zai haɗa hannayensa haka ya daki kan shi, da hannu maimakon me maimakon da guduma kana jabbaran a tisa ya zama mai jiji da kai da isa tsawon shekara 400 su aka jarrabe shi da ɗan abu ƙanƙani sauro wanda ya wahal da shi tsawon wannan shekarun da yana girman kai kamar tsawon ainihin mulkinsa sun ma'amata wa ƙarshe dai mai Allah me Allah ya halakar da shi wa huwa allazi bana sarha ila samai allazi qala Allah ta'ala shine wanda ya gina wato tsani wai zuwa sama yana so je ga Allah to shine Allah ce fa atallahu bunyanahum min alqawaid Allah ya jeho ainihin wato a ginin nasa zuwa ƙasa daga tun daga tushensa aka ruguzo shi saman saman tawa wataƙila kuma sun ce a mukta nasar Shi ne wanda ya wanda to da aka makirci da mutanen muka suka yi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba farko bane waɗanda suka gabace su ma sun yi mun ga yadda ainihin shi ma fir'auna yi ko wa qala ya hama ibn li sarhan la'alli ablugu al-asbab asbab as-samawati fa attali'a ila ilahi musa wa inni la azunnuhu ba ita gina masa shi ma matattakala je hausa ma je ga Annabu musan nan ne da yake magana ina ita yana zaton musa ƙarya yake na haka bara ya hau sama ya je ga annabu musa ba haka shi ma ga abin da ya samu gare shi ya je ruwa ainihin ya cinye shi mun ga mutanen salihu ko Allah ya ce wa makaru makaran wa makarna makarahum wa hum la yash'urun fanzur kaifa kana aqibatu makrim inna dammarnahum wa ajma'in mutanen salihu su ma sun yi nasu makircin a ƙarshe Allah ce dammar wa ƙonhu ajima mun halakar da su mun yi rugurugu ainihin da su baki ɗaya dukkan don haka duk wani wanda ya makirci a baya to bayan da ƙarshensa ta kasance ko kuma mutanen makka ba za ku gagara Allah ba subhanahu wa wata shine cewa qad makara allazina min qablihim fa ata yana mummina min ƙawai fa kharra alaihim as من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون عذاب تغمس عند باصرت ومن كمان آه، أنا إن مروز دبا لن سوروا الزمان سوى من على ثم يوم القيامة يخزيهم ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم إن الخزي يوم القيامة إن الخزي اليوم إن الخزي يوم والسوء والسوء على ان إن اليوم والسوء على الكافرين Allah سبحانه وتعالى ce bayan wannan abin da ya same su a duniya sun mai yamal kiyamata sannan ranar alkiyama yukhzihim za a kunyata su ina daga cikin kunyatawa a tona asirin su a gaban jama'a farko da na ƙarshe domin a nan za a bayyana komai kamar yadda Allah ya faɗa wal innal awwalina wal akhirin lamajmu'una limiqati yawmin dukka a gaban jama'a za a yi komai shi sa ma Allah subhanahu wataala ya kira ta me yawma tublas sarai ranar tuna asiri gane ko yana daga cikin tora asiri duk wani mayodari a ranar alkiyama za a sanya tutarsa a bayan duwawansa za a rubuta ya gadir ya kai mai yaudari wọn gani ke yana yaudara Allah kamar yadda Allah ya gaya wa mashikar Khadi khadi'un Allah Khadi eh? khadi'un to suna ganin wai suna yi wa Allah yaudara ne san kuma Allah shi tare da yake musu ya kyale su ne ya zuba musu to za a sa tutar a su daga tutar kowa a filin alkyama yana gani cewa ya gada wannan tuta ce ta ainihin mayuda ko kuma a ɗabi'a daren mutane kamar masu 419 ko wanda ɗabi'a su shirya wannan da wancan da wancan da wancan to duka da rana alkyama kamar yadda annabi sallallahu sanin wasallam ya hadisin bukhari da muslim da abdullahi dan umar yin saboda kulle gajirin liwa'un yau qiyamah kowa duk wani mayaudari za a kafa masa tutarsa ba wani alkiyama in dastihi a wajen ɗuwa musu daga ta sama bi ƙadiri ga darati dagawar gwargwadon yaudararsa da yi ƙalu a hadihi gadaratu fulani ibn fulani wannan yaudara wane ne ɗan wane na haka ga tunan asiri ya ƙare mai shi sa Allah ya ce sun mai kuzihim Eh, sun mai yau malkiyamati ranar kuma a kunyata su yana daga cikin kunyata wa ya kuli zai ce aina shuraka iya lazina kuntum kuna bi ina ainihin abokan tarayyarta wanda kuke jayayya kan da ni a kan al'amarinsu kuna ganin su ne suka cancanta abota to ina suke yau mana tushaquna fihim tuharibuna wa tu'aduna fi sabil kuke yaki saboda kare su kuke rigima saboda ainihin tabbatar da taimakon su suna ina yau babu sun ɓace su ma ta kan suke Allah subhanahu wa ta'ala zai ce to suna ina yau ana shauraka ilalina kuntum tushaquna hal yansurunakum za su taimake ku a yau aw yantasirun ko ko za su taimaki kansu ba ba ma ku ba babu la ce ku kubkibu fiha hum wal ghawu wa junudi iblisa ajma'u duk sai a kifa su a wutar jihar da rundunar iblis baki daya a wannan rana wallazina utul ilma qala allazina utul ilma waɗanda aka ba ilimi waɗanda aka ba ilimi su ne waɗanda suke shugabanni masu aiki da sani wanda Allah ya ba sani kuma suke aiki da saninsu za su ce innal khizya al-yawma jin kunya a wannan rana wasu a da mummunan makoma alal kafirin ta tabbata kan kafa. domin makomansu mummuna ce ba ta da kuma za ta zama ainihin wato abar jin kunya ce a gare su a wannan rana wanda suke da sani tun a nan duniya dama sun faɗa kuma a ranar lahira abinda zai tabbata الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون الله سبحانه وتعالى yana faɗar ƙarshen wanda suke sun kansu a duniya ta hanyar bautawa wani Allah ga yadda ƙarshen su zai kasance ice allazina tatawaffahumul mala'ika waɗanda mala'iku za su karɓi rayukansu Walimi zalimi anfusihim alhali lokacin da za a karɓi rayukan nasu suna masu cutar kansu naka a nan hali ne A lokacin da mala'iku za su karɓi rayukansu suna masu zaluntar kansu ba su tuwa To to anan fa alqawus salama a nan ne za su jefa miƙa wuya zuwa kuma hukuncin Allah za su to ai yanzu sun yadda Allah ɗaya ne yanzu sun yadda za su bauta masa sun yadda kaza amma za a saurare su a nan sun yadda za su biyayya za su kaɗaita Allah kuma za su biyayya gare shi kuma za su yadda da manzanni da aka aiko musu amma washe lokacin da aka zo za a karɓi rawukansu ma kunna amal min su za su ce a ah, ai mu ba mummunan aiki ne da muke ko kuma yanzu sun yadda mummuna ne amma yanzu za su miƙa wuya mai zuwa ga Allah za su biyayya ba za a yi da su ba za a yi da su domin me domin sun bari har rai ta zo gargara sannan kuma suka ce za su imani ba ƙa'ida kuma idan aka ce rai ta zo gargara babu mai babu karɓar ainihin imanin mutum babu karɓar tuba daga mutum sawa'un shirka yi ko saɓan allah ya sai da iga rai ta zo za ta fita sannan ne zai ci ya tuba to babu allah ce wale sai ya lillazi na ya'amaluna sayyi'ati hatta iza hadara ahaduhumul maut in ni tubtu al'an sai ce ne ya mutu na wahun kuffa. kaga kenan an hada da masu sabo da ma kafare duka cewa in suka bari har sai da rai yanzu zai halinsa sannan suka ce za su tuba to babu Wani ya ba sai ya ta hatta idza adara ahaduhum al-maut babu tuba ga waɗanda suke aikata munanan ayyuka har sai da mutuwa ta zo ɗayansu qala inni tutul an zai ce yanzu na tuba babu walillazina yamutuna kufar hakanan wanda suka mutu ko suka zo halin mutuwa suna kafirci kuma su ce za su tuwa a wannan lokacin to shi ma babu karɓar tuba shi na nufi sallallahu alaihi yake cewa tuqbalu tawbatul abdi ma wa gargir ana karɓar tuban bawa matukar bai je gargara sai da rai yazo zai fita ce zai tuba a nan babu za mu ga wannan bayani a aikace a kissa fir'auna ko sai da ya garai ya zo zai halinsa sannan ya ce mai sanai ce amantu zai amana bihi banu isra'ila wa ana min almuslimin Allah ya ce al'ana wa qad asaita qablu wa kunta min al-musulmi. yana daga cikin kisa da ake faɗa malaika jibril ya yabi tabo ya watsa ne ainihin abakin su cewa ai da ya ƙwari mutane yanzu ya bayan duk abin da ya yanzu kuma ya tuba akan ya tafi akan imani ai ya gama cutar mutane amma Allah subhanahu wataala dama bai kaddara haka yace al'ana a yanzu ne kuma a sai ta qabl da kunta min al da yi sabo ka zama daga cikin maɓarnata za ka ci tuba babu na haka zama ya mutu akan kafirci na haka kenan yana nuna mana ko shi wa ya zama cikin halin tuba kan abin da yake ya san yayi laifi ko bai ba dai ya zama mai cikin tuba da neman gafara Allah domin in wani tsarki ne ba a kai ga anan ba sallallahu alaihi wasallam amma ya tabbata hadisin sa cewa yana faɗa inni la astaghfirullah fil yawmi 70 marrata aw tarawa yace inni la astaghfirullah fil yawmi 100 marra ina neman gafara Allah a wuni daya so 70 ina neman gafara Allah a wuni daya so 100 sai ga mu sau nawa muke yi wanda mutum zai numfasa ya ce astaghfirullah sau nawa muke abu amma ga annabi sallallahu alaihi yana cewa yana yi so 70 ina yi so 100 wannan ya nuna mana cewa ya manzo Allah ya ba mu abun koyi kyakkyawa lalle mu zama ko da yaushe cikin neman gafara Allah subhanahu wataala Allah zai dubi wannan lokacin da rai zo halinsa cewa bawansa kullum mai neman gafararsa ne naka sai Allah ya dube shi ya masa gafara inna allaha alimun bima kuntum ta'malun Allah masani ne da wanda dama ko kasance kuna aikatawa yanzu ne za ku yi Allah dabara kuce ce kun tuba ba zai yi ba fadkhulu abwa jahannam fadkhulu abwa jahannam khalidina fiha فلبئس مثوى المتكبرين فادخلوا abawa jahannama za ce ku shiga ƙofofin jahannama ga sunan halini na fiya kuna masu dawama a ciki alabisa mathwal mutakabbiri mathwal mutakabbiri makomar masu girman kai wutar jahannama halabisa wallahi wannan makoma ta muna tun ya gama girman kai kuma yanzu gashi yana toyuwa da wuta da girman kai ya muna hmm. kamar kifi ne ko da aka ce an yi karkon kifi di ya gama tsalle-tsalle da zille-zille a ƙarshe kuma yana cikin ruwa kai ko cikin sanyi da ni'ima yanzu kuma a ƙarshe gashi mai gashi a cikin kasko yana toyuwa mm. kaga wannan makoma ba ce kyau to haka nan makoma mai girman kai gabaran ainihin ta Allah ko mai girman kai gabaran bautawa Allah ƙarshensa kuma wutar jahannama wallahi wannan makoma ba ce kyau mm. Allah ya mana tsari da ita نعم. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حَسَنًا ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين waƙila lillazina taqaw aka faɗa ga wanda suke masu tsoron Allah ma za an zala rabbukum me ubangijinku ya saukar qalu khaira suka ce alkhair to kaga ai sun sha bamban da wanda suka ce asatirul awwalin ko waƙila waƙila wa idza qila lahum ma za an zala rabbukum qalu asatirul awwalin waɗannan kaga kafirai kenan amma wanda suke masu tsoron Allah fa ma za an zala rabbukum mai ubangiji ko saukar qalu khaira hmm. suka ce alkhairi ne mai yawa shine alkur'ani Allah ya saukar wanda alkhairan duniya da na lahira suke ciki ah, wasu da wasu sun fassara khairan da cewa rahmatan rahamani domin me domin aiko manzan Allah rahamani dan ya fitar da me yukhrijan nasa min adh ila an-nur ya fitar da mutane daga duhu ne zuwa haske kaga rahama ne na su waɗanda suka imani abinda suka faɗa ke ce lillazina hasanu fi haɗe duniya hasana hasana kyakkyawa ita ce aljanna ta tabbata lillazina hasanu ga wanda suka kyautata ayyukansu suka kyautata imaninsu fi haɗe duniya a wannan duniya wala darul akhirati khair a gidan lahira mana abinda Allah ya tanada musu na gidan lahira khair shine ainihin mafifici da duk wata wata ni'ima da ya musu ne ainihin anan duniya wala ni'ima darul muttaqin darul muttaqin gidan masu tsoron Allah ka la ni'ima madalla da ita sabanin waccan da aka ce me bi isa ko tamuna to wannan kuma la ni'ima mana madalla da gidan wanda suke masu tsoron Allah to wane ne gidan nasu جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين آه. تشيني جدا الناس جنات عدن aljannatu ne na dawwama ba batun za su kare ko wanda yake ciki ya kare ya dukuluna za su shige ta yana daga cikin nemar wannan gida ta jirimin ta hati hal'anha ƙoramai suna gudana ta ƙarƙashinta su ne ƙoramai na ruwa da na zuma da na giya da na mai kuma da na nono wanda suna fitowa ne daga mai tushensu daga jannatul firdaus wanda ita ce a'alal jinan mafi daukaka aljanna don haka daga nan mafi daukaka ƙoramun suke gangarwa zuwa gidan kowa ba sai ya tashi ya tafi rafi ba zai nemo nono ko zai nemo madara eh, zai nemo zuma ko zai nemo giya ko zai nemo ka a yana gidansa za ta wuce ta gidansa domin gidan talaka ɗan aljanna kamar ya yake kamar girman duniyar nan Allah zai ce eh, wanda suke ƙonannin wuta wanda za a fito da su wanda suka mutu da ƙwayar zarra na imani a cikinsu ko suna aka ce za a fito da su in aka fito da su yan aljanna su dinga kwarara musu wuta sun zama gawayi yan aljanna su dinga kwarara musu ruwan ana cewa ma'ul haya ruwan rayuwa suna kwarara musu suna farfaduwa kamar yadda shuka take farfadowa a gurin da ruwa yake bi ta jikinta haka za su dinga farfadowa don sun farfado ina gidansu sai a ce to gashi nan an ba ku kaman girman duniyan nan su ta ah, kaman girman ayyar musu yawa ta to an kara muku ma goma irinsu ma an hada da an ba ku gani ko to kaga kaman girman duniyan nan an ce korama tana bi ta ciki haka gawa abu mamaki ƙoramu ma a duniyan shahararru guda nawa ne ba su wuce guda hudu ba manya-manyan ƙoramai da ake da su ainihin a duniya to na nono na abinan suna to wannan yana daga cikin ni'imar wannan gida ta jiri min ta hatimul anha sai aka ce lahun fiha ma ya sha'u duk abin da suke so ya tabbata garisa cikin aljanna kinan ba batu ne sai abin da aka kawo ma ba don yana daga takura a ce ai sai abin da aka kawo ma ko a ce ai shine ake da shi sai ka je siya da kudin ka ma wani abun sai a ce an ah, ba mu da komai sai kaza kai kuma ka duba kaga ba ba yanda zaka yi sai ka karba to wannan lahum fiha ma ya sha'u duk abin da suke so shine tabbata gare su lahum gare su fiya a ciki kenan ba abin da za su nema ainihin a ce ba za a ba su a gidan aljanna wannan shi kadai ya isa ni'ima yana daga ciki kamar ne zuwa hadisi inna sahabata la tamurru bil mala'i min ahli aljanna girgije zai wuce da wasu mutane yan aljanna wa mujlusun ala sharabin suna zaune a gurin abun sha eh? fala yashtahi ahadu minhum shan illa amtarathu alayhi ba wani wanda zai sha'awa zai kalli girgidan nan hadirin nan zai wuce yi sha'awar ka ina ma girgi nan zai ruwan kaza sai ta yi masa ruwan abin da yake so ce ka ina ma girgi nan ya ruwan ce kawai sai ta zubo masa da ruwan ka ka ina ma girgi nan ruwan talatar sai ta zubo masa da talatar hatta inna minhum liman yaqulu amtirna kawa'iba atraba akwai wanda zai ce ka ina ma girgijen nan ta yi mana ruwan 'yan mataye waɗanda suke mai a turaban sa'anni sai ce masa ruwan kawai ba a tara ɗan mata yi waɗanda suke sa'a don me don a tabbatar da cewa lahun fiya ba ya sha duk abin da suke so shi ya tabbata ainihin a cikinsu Allah ce ka zalika ya ji zillahun mutake haka Allah yake saka wanda suka ji tsoransa ba shi sa tsoron Allah yake da me yake da wahala hmm, za mu yi ta faɗa a baki amma mun zo a aikace kuma yana da wahala sai dai mutum bai ga galala ba na gurin da zai magudi ko ya cuta ko ya zamba ko ya cinaman wani ko ya kaza sai dai bai samu galala gurin da zai wata in ba ya sa wasu ya ga tabbawar kuma ta tafa da shi ɗin sakamakon ba na wasa ba ne saboda taƙawar ita ma ba a bace ta wasa ma'ana takawa ɗin. tsaya a bace mai wahala sosai isa na sallallahu alaihi yana daga cikin abin da aka faɗa a dangane da furfura da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi guda goma sha uku aka ce lokacin da Allah subhanahu wataala ya saka masa da fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak fastaqim ka tsaya kan hanya kama umirt kamar yadda aka umarce ka ba kaucewa hagu ko dama a ka tsaya ka miƙe kuma miƙewar tare da mai tare da dawwama ba yankewa har izuwa mai hatta takal yaƙi har mutuwa ta zoma Tana kan haka Wancan yana daga abin da ya sa annabi ya furfura a kansa saboda ma'anar istiƙama ɗin tsayawa akan hanya ba kaucewa kuma da dawwama har mutuwa ta zo amma abu ne mai matukar wahala muna roƙon Allah subhanahu wataala ya azurta mu da kamantawa gwargwadon hali kadhalika jazallahu almuttaqin haka Allah yake saka masu tsoron Allah الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سَلَامٌ عَلَيْكُمْ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادخلوا الْجَنَّةَ بِمَا كنتم تَعْمَلُونَ نعم gaya mana حالا wanda suka cuci kansu da shirka ko saban Allah har mutuwa ta zo musu ko allazina tatawafahum malaikatu zalimi anfusihim a ƙarshe me za a ce musu fadkhulu abwaaba jahannama khalidina fiya? to to akasin su wanda suka ji tsoron Allah su masu tsoron Allah nan allazina tatawaffahumul malaika su ne wanda mala'iku za su zo su karɓi rayukansu tayyibina suna masu daɗin rai sanda mala'iku za su karɓi nasu mm. eh? Allah Allah suke ma mai mala'ikun mai su karɓi nasu shine Allah subhanahu wataala domin me domin bisharar da mala'iku za su zo musu su kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul mala'ikatu waɗanda ainihin suka ce ubangijinmu eh, me tafi da al'amuranmu shine Allah thumma istaqamu suka tsaya suka dawwama akan haka har mutuwa ta zo musu to tatanazzalu alaihimul mala'ikatu mala'iku za su sako musu lokacin da za su karɓi rayukansu hmm? me za su dinga yi musu suna lallashinsu Allah ta hafu wala ta hazan Allah ta hafu wala ta hazanu ku ji tsoro na abin da za ku gama da shi gobe alkyawa ba za ku ga shari wala ta hazan ba za ku yi bakin ciki akan abin da kuka aikata ainihin a duniya ku zo kuna dama da ban kaza da ban ba za ku ga wannan wa abshiru biljanna ku yi bishara da gidan aljanna to don haka ne sai su zama mai tsayibi sai zama ransu tana mai daɗi lokacin da mala'iku ainihin za su karɓi rayukansu tsayibi suna masu daɗin rai da ƙulu na mala'iku suna cewa da su salamun alaihi aminci tabbata gari kwallo aljanna. ku shiga aljanna ni nima kuntum amalu da sababin abin da kuka sance ainihin kuna aikatawa to da wancan da wannan shine suka haɗu suka zo hadisin bukhari wanda aisha allah ya mata ainihin yarda wanda annabi sallallahu alaihi yake cewa man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu wanda yake son gamuwa da Allah Allah yana son gamuwa da shi wanda yake kin gamuwa da Allah Allah yana kin gamuwa da shi Aisha ta ce ah ya rasulullah ai kowanne mu yana kin mutuwa ita ta fahimci gamuwa da Allah mutuwa ita ce ai kowanne mu yana kin mutuwa ita Aisha ba haka al'amarin yake al'amarin shine jero mata yanda mala'iku za su karɓar mumini za su zo masa da bishara ta gidan aljanna ya ga irin ni'imomin da aka tanada masa to sai ga ai so yake ya tafi so yake masu maza maza masu karɓi rayukan nasa to habballahu ka shi ma Allah yana san gamuwa da shi saboda irin sai yake so ko kuma man kare halifa Allah wanda baya san gamuwa da shi shine ran kafiri ko wanda ya mutu cikin mummunan sabon Allah eh, irin yadda mala'iku za su zo masa eh, suna duddukansa, suna cizgar ran eh, kamar yadda ake cizgar wato wato busasshen kashi daga jikin ainihin tinkiya ko ragon ana wanke shi ana sa wannan wato ya ke ce masa wannan akwai sunansa da hausa dai sosai wannan matajin na karfe ana cizga ana cizga to haka malafi za su yi cizgar ran wanda yake ka hmm. to da haka sai ji baya san ya tafi kare hallahu kawo shi ma Allah bai san gamuwa shi shi ne wannan abin da ya ɗari wancan ma'ana wancan ayar da kuma wannan ayar hmm. wanda yake muminai ran su mala'iku za su karbe su tsayi na suna masu daɗi da jin daɗi da kunan suna cewa salamun alaikum aminci ya tabbata gare ku wadda janna ku shiga aljanna bima kuntum ta'malun da sababan abin da kasance kuna aikatawa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya samu a cikin su sallallahu alaihi wa sallam baraka ala nabiyina muhammad ala alihi wa yauwa dama yana ta yanayin yanda yake yi shine a zaune ne zai zauna ne zai tashi ne zai kashin gida ne a zai hau abun hawa ne a yana tafiya ne a yana kwance ne duk sanda ya faɗo masa dai sai yi ba za ma yake a zaman dirshan ba ne istighfari 70 ko ne istighfari 100 ba a kawai ko da kamar yadda aisha ta ce kan nabi sallallahu alaihi wasallam yazkurullaha fi kulli ahayini yanzu Allah yana abu Allah a duk yanayin da yake ciki to wannan shine yanayi dan haka a tsaye yake a tafi yake a kwance yake a yayi duka zikiri yake abin da ya fiye koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam in ya numfasa yana zaune yayi in yana kashin duka yayi in yana kaza yayi duka halin da yake ciki shi ne ba wai zauna zaman dirshan burane 100 ko burane 70 saboda yi a kan akan shi ne nuna mutum bai zama shagalalle ba gani ko kana tafi sai ka tuna Allah mai wani a wata magana kayi kuskure ka ci astar turula za ka wa abin hawa ka ci astar turula kana kwanci astaghfirullah to da haka da haka صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وانا ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Evet. Evet. Evet. ايه Evet. Evet. Evet.